Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ƙungiyoyin da suke kawo kuɗi in ma suna ba da kuɗi ba kuɗaɗe suke bayarwa ta hanyar da ya kamata su yi wa matan amfani wajen tsaya takara suke ba da su ba idan ka lura siyasar mu ta Najeriya kusan ana samun abin da ake cewa ci gaba mai haƙar rijiya muna yin gaba muna da lalacewa tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kuɗaɗe a hannu an ƙirƙiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci to koya aka zo aka ɗan jefa maka dole ka karɓa ka yi musu abin da suke so Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazantar rawar da mata suka taka a babban zaɓe da aka gudana a Najeriya da burinsu na ƙara shiga a dama da su ya gamu da cikas. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar Kofar Mata 'yar siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai Comrade Hayya Shu'aibu Ngogo, shi ma mai sharhi kan al'amura da suka shafi shugabanci. A tattaunawar da muka faro makon da ya gabata, Comrade Shaibu yana bayani kan rauni da aka samu a tsarin tallafin da waɗansu ƙungiyoyi ke badawa na ganin mata sun samu shiga lokaci ya ƙwace mana. inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya jagoranta. Ƙungiyoyin da suke kawo kuɗi, in ma suna ba da kuɗin ba kuɗaɗe suke bayarwa ta hanyar da ya kamata su yi wa matan amfani wajen tsaya takara suke ba da su ba, ko kuma ma ba sa ba wa matan da za su yi takara kai tsaye. mai wani to hanyoyi suke bi da sunan cewar ana taimakawa matan amma gaskiya ba a yi. Ɗaya daga cikin batutuwan da ta bijiro da su shine cewa ku maza kuna mamaye ko kuma maza suna mamaye wato harkokin siyasar sun hana su sakat misali baka ganin cewa kamata ya matan su masu dage sosai eh, domin su sama kansu yanci eh, wannan gaskiya ne maza sun mamaye to amma na tabbatar za su dage abinda bahaushe yake cewa wai duka yau duka gobe shi kan sa bakin ba'auzin waye nan gaba za a yi ai ga mace nan ta fito takarar gwamna kuma ana kafsa da ita wannan shine karan farko wannan wata alama ce wata ɗan bace ina tabbatar ma da cewar nan gaba zaben da za a yi zai nuna a fili irin mata akwai mata mana gartutu wanda irin waɗannan danniyan nan da ake yana ɗaya daga cikin abubuwan da hana su motsi amma wannan ta adama ya nuna a fili cewar ga irin yunkurin da ta yi ga kuma yanzu ta kai ga cin zaɓe ma duk mayan da za dan wannan alamu ne ya nuna cewar kamar wata wani danniyar ce da ake nema a yau matan ƙarara barista amina duk zancen da ake ta cewa mata su fito takara su shiga gwamnati a dama da su shine kusacinsu da iyali hmm. saboda su suna da bukatu na musamman hmm. bayan nasu na kansu kuma akwai yara a ƙarƙashinsu hmm. kuma abin mamaki matan nan su ne fa suka fito an ce sun fi kowa jefa ƙuri'a amma kuma gashi kuma mata 'yan uwansu sun faffaɗa a zaben me yake faruwa to a'udhu billahi samiul alim rajim kamar yadda wanda suka gabata suka magana ni zan kalli abin ta dan wani bangare guda daya kamar yadda ka sani mata su ne jigon tafiyar iyali saboda mu muke daukan ciki mu muke haihuwa mu muke shayarwa mu muke raino mu muke tarbiya to a duk inda mace take tana son zaman lafiya da kwanciyar hankali idan ka lura siyasar mu ta najeriya kusan ana samun abin da ake cewa ci gaba mai haƙar rijiya muna yin gaba muna da lalacewa siyasar ta koma ta tashin hankali ta dabanci ta cin mutunci wanda ita kuma mace a ɗabi'arta da halittar da Allah yi mata bata so duba da cewar idan ka ga wahalar da mata suke sha yanzu misali a Kano inda nake inda na sani in ka je asibitin nasarawa asibitin murtala da duk wani asibiti na kano adadin haihuwa da mutuwa kusan nema ake aikan kankan matan nan mu muke haihuwa mu muke mutuwa mu ne suke haihuwa za ka ga dukkan madafun ikon nan mazan nan sun tantare da ƙarfin kwanji da tashin hankali wanda ita kuma mace bata san su ba. Mm, amma kuma ana bata indomi a bata taliya ko atamfa kuma ta je ko sabulu kuma ta je ta dangwala ba eh wannan zaka faɗa amma yanzu an kai wayewar da za a karba kuma mace ta samu abin da ran ta yi mata daidai a wannan bangaren an samu ci gaba sai dai abu ɗaya da zaka ce wannan manipulation ban san zan ce manipulation da Hausa ba wannan wani kadandana da dukunkuna da maza su dabar da maza suke wanda kamar yadda hajiya maryam da malam yahaya suka faɗa kuɗin da ake samu a harkar siyasan nan mazan nan sun riga sun dage sun ce su kaɗai za su wanda idan ka duba tun daga 1999 zuwa yanzu international convention ne african charter kasashen da suka ci gaba duk sun sa hannu cewa ga wani adadin kaso da za a ba wa mata wanda kiri-kiri an ƙi a girmama wannan dokar wanda rashin girmama dokar shi ta ja mana duk yanzu in zaka duba gidan yari matasa ne a ciki ba tambayar da ake kullum abin da ke ɗaure mutane kai shi ne alkalima sun nuna zaɓen nan da aka yi Najeriya na shugaban ƙasa da na gwamnonin nan da na 'yan majalisa kashi mafi tsoka mata ne suka fito suka yi abin da ake sare shi ne dukkanin kusan 'yan takara mata da suka samu dama za su tsaya takara a ga su ne suka ci zaɓe mm. yaya aka yi matan nan su suka fi jefa ƙuri'a kuma matan 'yan uwansu suka zo suka faɗi to duk da dai ana cewa dimokuraɗiyyar najeriya jaririya ce amma duk mutumin da aka ce ya kai wajen shekara ashirin da shida ai kaga ya isa aure to abin da yake faruwa dai kamar yadda wanda suka gabata suka yi magana har yanzu dai danniya da fin ƙarfi irin na maza ne misali yanzu akwai takarkari misali na gwamnoni babu manya-manyan jam'iyyar nan da a ciki ta ce a ɗauki mace ta zama mataimakiyar gwamna kuma ba zan shiga rigar malamai ba amma a daidai gwargwadon sani na na addinin musulunci shin haramcin shugabancin mace da kuma tabbatuwa adalci wanne musulunci ya fi so abu biyu ne shugabanci da adalci adalci shi ake nema a ko'ina matan nan yanzu wannan siyasar da malamai suke ta kumfar baki a kanta cewa mace ba za ta shiga ba Allah bai ce ba tambayar da zami wa malamai wai daman irin wannan siyasa ita addini yake nufi mu mun sani a tsari a inda malamai suka karanta mana a tsari na shari'ar musulunci babu wani political party babu wani delegate babu wani primary election babu wato wannan shi muka sani musulunci tunda an ajiye ba musuluncin ake ba demokaradiyya ake to a fito a gaya mana inda demokaradiyya ta hana mata su tsaya ake fakewa da addinin musulunci yanzu inda za ka san abin san kai ne idan yanzu mutum bai da lafiya aka ce za a yi mai operation baya tambaya likitan mace ce ko namiji ce sai a shugabanci idan an zo za a tuka jirgin sama aka ce ai pilot kaza ga awoyin da yana ba a tambaya mace ce ko namiji illa iyakaci sai abin ya zo madafin iko saboda da tare da dukkanin girmamawa ga mazan nan su suka iya daba don babu macen da za ta haifi ɗa mace ta ce ɗauki makami ka je don saboda ni ba a yi a siyasan mata a duniya ba a haka su dai suke yi shi yasa a koyaushe suke kange mata suke hana mata su shigo saboda idan mace ta shigo aka dama da ita za a samu zaman lafiya za a rage babakere da handama da sata kuɗin al'umma za a rage sata a ilimi za a rage sata a ma'aikatan lafiya za a rage duk wani al'amari da ya shafi mata za a yi saboda an ka duba addinin musulunci annabi sallallahu alaihi sallama ya ba wa mata dama sosai honorable maryam har yanzu tambayar da na yi wa ita barista amina ita zan mai mai miki domin ga alama bata ba da amsoshinta gaba ɗaya ba watakila mata sun fi yawa a ƙalƙalman da aka fito aka yi zaɓe na shugaban ƙasa da na gwamnoni da 'yan majalisa nan da aka yi amma kuma mata sun fi kowane lokaci faɗuwa zaɓe me yake faruwa ko me ya faru to wato abinda nake so in shaida maka ni a inda na yi zaɓe gaskiya maza sun fi mata fitowa kuma na tabbatar maka da wannan abin kusan baki ɗayan ƙasar nan ne mata ba su fito zaɓe kamar yadda maza suka fito a zaɓuɓɓuka na baya ba dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zaɓi abin da suke so ba a basu amma an ce akwai rahoton da suka tabbatar cewa an ta su taliyar indomi da sabulu kuma sun je sun eh ai ba za ka hana ba tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kuɗaɗe a hannu mutum yana jin yunwa ba shi da shi ka zo ka ba shi sai ya ki karba ai ba zai yi ba kuma dama an ƙirƙiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci saboda in an sa ku a cikin wahala da musiba da kaka na kayi to koya aka zo aka dan jefa maka dole ka karba ka yi musu abin da ka suke so kaɗan kenan daga bayanin barista amina kan wannan batu sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu ɗora kan wannan mukalar muna godiya ta musamman ga bakin namu honorable maryam umar kofar mata da barista amina umar da kuma comrade Hayya Shu'aibu Ungogo sai kuma madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsu da kuma sauran abokan aiki da suka hada da jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Ai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke